أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا آقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونا ساتيا كأكبر safiyar uku ga watan takwas hijiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya muna cikin masjid nurul islam inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi sharhul aqida al-wafidiyya wanda shekul islam ibn taimiyya ya wallafa sannan muhammad ibn salih al-utaimin ya yi masa sharha muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya lullube su da rahma ya sada mu da su cikin jannatin firdausi da rahmatsa muna kuma ƙara yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa. Allah ya arzuta mu da ikhlasi mai dorewa tare da mutaba'a a cikin rayuwar mu ta Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gangakatar akan abun da tun ya zama yardajje a wajensa. muna miƙa wa Allah subhanahu wa ta'ala kokenmu da roƙonmu da addu'a akan abubuwan da suke faruwa a duniya na wannan annoba da ta rikita kwakwalen waɗansu wanda har ana nema a manta Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i ya yayi mana wannan musiba ba don halayenmu ba ba don aikin wawayen cikinmu ba Allah don rahamarka ka kawo ƙarshen wannan musiba tun wasu bayan Allah ba su kafurce maka ba Allah ka kawo mana ƙarshen wannan bala'i don tun wasu bayan Allah ba su hankare maka ba Allah ka kawo mana ƙarshen wannan musiba tun ba a tirsa ta wasu bayanka wajen yin faɗa da kai ba. Allah muna roƙonka ka taimaka mana da sabati da tabbata akan dogaro da kai da yarda da abin da ka ƙaddaro mana. Yarda da ƙaddara yana daga cikin al'amuran da suke tafiyar da rayuwar musulunci da musulmai. lokacin da duk aka yadda kaddara aka watsar da ita aka daina dogaro da Allah aka koma gefe ana dogaro da dabaru to daga wannan lokaci kuma an shiga fara da Allah an koma gaba da Allah an manta Allah ana dogaro da wani Allah ya kare mu da yayi mana wannan bala'i domin ba a taɓa yin bala'i irin wannan ba mu dai duk musibu da suke zuwa ba a yi mana irin wannan musibar ba wanda har take neman ta raba a sanya katanga tsakaninmu da Allah ba don ba abun da ya fi a ce au an raba bayin Allah da masallatai wannan ba ƙaramin bala'i ba mu ci gaba da yin addu'a Allah ya yayi mana wannan bala'i ya kuma sanya basira da hangen nesa a cikin zukatan shugabanni ku gane cewa fa duniyar duka tana tsaye ne domin ni da ikon Allah ranar da aka ce an raba bayin Allah da Allah kuma to shi kenan fa al'amari ya lalace kamata ya yi duk abin da ya faru a cewa bayin Allah a ruga masallaci a je a roji Allah masallaci nan ne ɗakin Allah ku duba ko rana aka ga taki kitse sai ka ga an ruga an kira sallah bayin Allah ku zo bayin Allah a zo haka idan wata musiba ta abu aka ji ana kokarin kawo hari masallaci za a ruga a kira sallah hayya alal jihad hayya alal jihad ku duba ko da ga harbi ga suka ga yanka ga sassaka ana yi wa bayin Allah sai an kira sallah sannan kuma sai an yi salatin jama'a to yaya idan Allah ya aiko mana da wani abu wanda kuma har dalilin mu muka watsar da guraren ibadar mu muka ka faduna muka kukkulle mu je mu fake dawa mu jingina dawa mu koma gurin wa kuma zai tare mu jama'a to wannan annoba mu ci gaba da yin addu'a Allah ya kawo mana karshen ta Allahumma fa'anna hadha al-waba Allahumma fa'anna hadha al-waba برحمتك يا أكرم الأكرمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين muna cikin shafi na nawa ɗari da sha hudu da dai faɗin da Allah yake cewa ni'imma ya idu kumbe Allah subhanahu wa ta'ala yake inna Allah ni'imma ya idu kumbe lalle Allah ma madalla da abin da yake muku wa'azi da shi asalin ayar farkonta shine inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umurtaku da ku mai da amanoni ku bada su ila ahliha zuwa ga mabota amanonin duk wanda ka san akwai amanarsa a kanka to ka tabbatar da ka sauke wannan amana tsakaninka da wannan bawan Allah in bawan Allah ne in kuma amana ce da ka ɗauka tsakaninka da ubangiji ka tabbatar da ka sauke wannan amana daidai mun ɗauki amanar yin sallah mu kiyaye amana ta sallah amana a azumi amana a zakka amana a hajji amana a dukkanin mu'amalolinmu na kasuwanci da mu'amalolin auratayya da mu'amalolin a tsakanin ɗa da uba tsakanin uba da ɗa tsakanin makwabci da makwabci tsakanin malami da ɗalibai tsakanin ɗalibai da malamai tsakanin sarakuna da ainihin waɗanda ake shugabanta tsakanin talakawan da ake shugabanta da kuma shugabanni lallai ne kowa ya kiyaye amanar da yake yake da masaniya cewa tana kansa kar ya ci amana don ko ina akwai amana a irin waɗannan wurare karkace amanar sallah karkaci amanar azumi karkaci amanar zakka karkaci amanar haji duk ka yi su kamar yadda Allah ya ce a yi su Allah muke yi Allah muke roƙo ya taimake mu da kiyaye amana a wa idza hakamtum bainan ya ce idan za ku yi hukunci a tsakanin mutane an tahkumu bil adli ku yi hukunci da adalci akwai amana da Allah ya bai wa alƙali ta waɗanda suke gabansa don ya yi musu hukunci shi alƙali lokacin da ya zauna kan wannan kujera ya kaddara shi wakilin Allah ne ya zauna ne a madadin Allah zai yi hukunci irin wanda Allah ne yake yin sa kawai ke gashi Allah ne yake hukuncin amma ya wakilta shi shine yanzu yake hukunci a madadin Allah in yayi adalci bai ci amanar Allah ba bai ci amanar shari'a ba in yayi zalunci bai yi adalci ba ya ci amanar ubangiji ya ci amanar bayin Allah ya ci amanar musulunci ba karamar kujera ba ce babbar kujera ce ba kujera ce wanda in aka ba mutum ita yake murna ba ba kujera ce wanda idan aka ba mutum ita ya canta ke ya yi ta bacci ba zai yi bincike ba ga shari'a daban-daban a gabanka rana kaza za a yi wannan za a yi wannan ka je ka yi ta ƙolewa sai ranar ta zo kawai ka yi zaune ba ka yi bincike ba ba ka yi nazari ba ba ka gane yadda za ka yanke wannan hukunci ba ka je ka daga kai ka sauke kai ka ce wannan a kai shi burtuna wannan kuma a wannan ya biya kaza wannan an kallame shi to ka sani wannan shari'a fa tana nan ka ji ba Allah zai sake ka amma idan ka yi ijtihadi tsakaninka da Allah ka yi hukunci kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi to ko da ka samu kuskure za ka samu wannan lada cikakka Allah ba zai kama ka da laifi ba domin kuskure ne idan kuma ka dace za ka samu lada biyu ga ladan ƙoƙarinka ga ladan dacewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mutum ya yi ƙoƙari ya yi adalci lokacin da yake hukunci tsakanin mutum biyu hukuncin nan ko ba alƙali ba ne kai ko da uba ne za ka yi a hukunci tsakanin ‘ya'yanka matanka waɗansu yara da suke ƙarƙashinka lalle ne za ka yi hukunci da adalci don kada ka ci amana inna allaha lalle allah himma ya ibukum bih yace madalla da irin abun da yake muku wa'azi da shi ja'ala allah subhanahu wa ta'ala al'am biha menene biha zai ni shi'aini ko haka ne al'amru biha zai ni a shi'aini a da'ul amanati wal hukumu bil adli mau'iba na na fa'amara ba kun ce wa kaulihi za mu tashi ba wancan ba wanda muka yi lannan ba ne to ai wannan aya kawai na ɗauko don in tuna mana gundarinta ne ba wai sai mun ta jirgin ba ko ko fahimci magana ai wa kauli muke yanzu to shine muka ce a inna allaha wato ma ya izu kun bihi ba shine matashin mu ba dama to inna allaha mimma ya'idukum bihi mimma ya'idukum bihi ma'ana ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala al'amma bi hadaini ash ko Allah yayi umurni da waɗannan al'amurra guda biyu wanne da wanne ada'ul amanati wal hukmu bil adli maw'idha Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa'yannan al'amurra guda biyu a matsayin wa'azi. Yana mana wa'azi da kiyaye amana, maida ta inda ta dace, yana mana wa'azi da kiyaye adalci, a yi adalci, a aji komi a inda ya dace. Kar ka ɗau abu, ka ɗora shi abu wanda gurin da ba muhallinsa ba, wannan ka yi zalunci. ka ɗora abu a inda ya dace shi ake cewa ka yi adalci to wannan ba ƙaramin wa'azi ba ne Allah ya mana a waɗannan matsaloli guda biyu yin adalci da kiyaye amana Allah ya mana gam da gamdakatar a li'annahu a taslihu bihi al domin da shi ne zukata suke ingantuwa su yi kyau su gyaru wa'azi ba da wa'azi ne zuciya take yin kyau idan ba don da ake wa'azi ba cin amanar da ake yi duka yanzu da ya fi haka Zalincin da ake yi da yanzu ya fi haka to fa Allah yana mana wa'azi ne ya ce kai madalla da abin da yake mana wa'azi nan da shi idan har muka kiyaye amana ba ma ci muka kiyaye adalci ba ma zalunci to kai ma dalla da wannan wa'azi ya mana amfani to amma idan har wa'azi za mu ji shi amma bai hana mu cin amana ba bai hana mu zalunci ba wannan sai a kir da shi a gun wanda bai yi aiki da shi ba ba wai tir da shi a gun wanda ya yi wa'azin ba a da wanda aka masa wannan wa'azin bai amfanu ba duk da jin wa'azinsa bai hana shi zalunci ba jin wa'azinsa bai hana shi cin amana ba to aikir da irin wannan sauraron wa'azin to Allah ya kare ni. yana daga cikin a ce wa'azi bai amfana ba ka sani wannan abu haramun ne sai ka ɗauka ka ci ka sani haramun ne ga wane sai ka ɗauka ka bashi ka sani halal ɗin wane ne sai ka kwace masa ne? a ya kan to har kun fadda tunani na gaba daya To Allah ya taimake mu. Allah Ubangiji ya yi mana gandakatar. To, a koda yaushe, wannan abubuwa guda biyu yana da kyau mu kiyaye su mu gane su mu yi amfani da su wannan a yi nutsu yanzu kan mana ba mun fahimci juna ba eh, a gane cewa wa'azi amfaninsa shine in an yi aiki da shi sai ya zama ni'imma ya ji zukun bihi sai ya zama madalla da abin da aka yi wa mutum wa'azi da shi amma matukar bai yi aiki da shi ba to wa'azi bai yi amfani ba mi yi ma yahidukum bihi kenan Allah ya yi mana gamdakatar inna Allah kana sami'an basira lalle Allah haka yake fitir tun da dai tun da can har yanzu ya kasance sami'an basira mai ji ne gani hadhihi al-aya takmilatun wannan duk mun karanta shi hmm, kan na san na karanta wannan tabbas na karanta wannan takmilatun ciko ne ita wannan aya wato ciko aka kawo akan wani aya inna allaha ya'muru kuma an tu'addi al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bayna an-nasi an taqumu bil adl fa amara azza wa jalla bi an nu'addi al-amanat mubada amanoni ila ahliha zuwa ga masu su wa minha shahada daga cika akwai shaida lil insani ga mutum lahu aw alayhi ya ba da shaida gare shi ko a kansa idan abu ya faru babanka ne bai da gaskiya to ga za ka ce eh, haka ne wani ne lalle ya zo yana kaza yana kaza sai babana kawai daga tashi sai gwabje shi ce tun kafin a haife ka muke noma a nan ya za ka gaya mana haka da aka bincika kuma aka tarda ya eh, lalle ga gadalin da ubansa ya dasa ga kuma wannan gorubar da babanmu ya dasa sai aka samu ba su yi daidai ba don haka wannan tabbas haka yake ko babanka ne kamar gaskiya ala musa haka ake so walau ala an kusiku ko da a kanku ne gaskiyar za ta yi barna to gara gaskiyar ta maka barna gyara ne ka gani Yauwa kamar likita ne ya zo ya ɗau matarka kana kallo ya shiga daga ɗaki da ita a kana kallo ya sa kofa ya kulle kana kallo a da asake da almakasai ya farɗe mata ciki ya yanka ya ciccire wasu abubuwa kana kallo kuma wai ka sani sai yadda ka za su yi fa eh don Allah ku yi haƙuri ku rage dubu ɗari da ashirin ne kawai ku rage mun talatin din ce in baka kawo dubu ɗari da hamsin ba ba za mu yanka ko me a jikinta ba sai ka biya ɗari da hamsin a jiya za a farfe mata ciki amma ka san gyara za a yi to amma barna ce a yi a zahiri in ka gani a zahiri in ka ga abun ya yi kama da barna ko to haka ita gaskiya aikin ka za ka ji kawar ka aji sai wannan wani irin wawan yaro ne Ba babanka maimakon ka ce lallai gaji gaji ko kuma ni ban gani ba ko kuma kaza kaza wannan ayyukan hankali ne to ai yanzu gyaran kenan yin gaskiya dalilin haka sai a samu sassauci ma a hukunci to wannan ko da a kan ka ne a ko da a wani ka ne a same ka kana ba da shaida daidai to wannan ka yi riko da amana kenan in kuma ka koyi shaida ka ci amana don Allah aya ce su kusur tana nan da take magana akan shaida lokacin da aka kira ku shaida ku bada da daidai da yadda kuka sani kar kuma a kira ka shaida ka noke ka ce ba zan je ba nan ma ka yi laifi ka yi haɗinci, ka ci amana domin za ka sa a zalunci wani dalilin kin shaidarka a cutar da shi dalilin shaidarka kuma in ka je ka faɗi abin da ka sani ka yi dalilin ƙwata wani haƙƙinsa ka tseratar da mai shari'a shi ma ba zai yi zalunci ba don haka shaida yana da kyau mutum ya kiyaye yana daga cikin amana wa anna kuma idza hakamna bainan nas bil adli kuma idan za mu yi hukunci tsakanin wane da wane mu yi adalci fa bayyana Allah subhanahu wa ta'ala annahu ya'muruna bil qiyam bil wajibi lalle Allah subhanahu wa ta'ala umurnin da yake bamu ya umurce mu da mu tsaya tsayuwa irin sadaka bil wajibi da abin da abu wajibi a kanmu fi ɗariƙil hukumi wa fil hukumi nafsihi ta hanyar gano hukunci da kuma hukuncin kansa me yiwuwa lokacin da kake ta karatu don ka gane hukunce-hukunce in ba ka yi tsayuwa da ikilasi ba ka dage da ijtihadi ba ka dace da na ka dage da naci ba ba za ka farinci hukuncin ba sai a baka takardar shaidar ta iya sunanka alƙali sannan kuma ka zo ko da kana so ka yi hukunci da adalcin ba ka da ilimi hukuncin ba zai yiwu ba za a buɗe shafin a baka ga inda aka yi bayani a tubatul akam ko hukami ko hmm. sai a baka littafi a ce to wannan zai taimake ka ofis gashi ka karanta Jami ka gama su fatul hukami da ka gane me yake nufi ba saboda dama baka dage kayi tsaye wajen karatun ba to da yaya za ka budda hukunce hukunce har ka samu yin ijtihadi a wani hukunci har ka gano kiyasi har ka gane abin da ake cewa kaza da kaza da kaza a fannin shari'a to lallai wajibi ne tsayuwa akan abin da ake ce mara hanyar hukunci da kuma hukuncin kansa bayan ka dage kuma ka yi ƙoƙari wajen gano hanyar da ake bi don yin shari'a to kuma yanzu sai ka dage wajen yin adalci wani ya gane hanyar shari'ar ya san ka tas ga risala a sa, duk abin da mai risala ya faɗi ya sani ga muktasar a gaba ya sani ga tufatul hukam ya sani ka san wayannan duk ana aje su a alƙalan ba kotunan alƙalan mu littattafai ne da ake aje su ko eh su jawahirul iklilin nan hmm. duka aje musu ake saboda akwai hukunce hukunce masu karfi, malaman sun yi kata kata da abu a wurin ga wani a aje sannan kuma ga su sahihul bukhari ga su muslim ga su kaza ga su kaza tafsirai ga su ibnu kasir ga waye duka a ofisoshin alkalai sai an kawo musu wa'annan saboda ne saboda fa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli eh inna allaha imma yajidukum min to zai zama na tare littattafan aka aje kawai wanda ya zo ya zauna a kan kujerar ba zai iya hukun da hukunci a ciki ba ya dai samu takardar shaida kawai ya ci jarrabawa a matsayin shi yanzu zai iya yin alkali kuma ya yarda aka ba shi takardar ya yarda ya rubuta nema ya tura sai aka ɗauke shi daga aka ga ainihin shaidarsa da wannan takarda ta yi kyau ta yi kyau to Allah kaɗai ya san zuciyar mai takardar ko ta yi kyau ba sani ba dattawan da in ainihin imam ya zaɓi wani ya ce to kai ne alƙali fa sai an sha daga sai ya yi kusan kamar sai ya yi jinya ranewa suke yi saboda an aje su a kujerar da Allah ne yake hukunci an ce su ne wakilan Allah ku yi hukunci ma an zala ba da abin da Allah ya kauta ku duba wancan bawan Allah fa lokacin da aka zo aka tsegunta masa za a naɗa ka alƙali kawai nan ana zaman mitin din hakan kawai ya daura wa kara linzani ya sa yumma ya shimfida ya sa har da irin dan adon da ake wa doki kawai ya hau yana sai biyo ta wajen majalisin da ake mitin din za a bashi alƙalanci kawai sai ya wuce ya yi <laughs> kwana sai wannan yawa mutum ya yi dariya ya ce wallahi ya mun naɗa shi neman ya ke wallahi sai mun naɗa shi eh, malami ne ba garman malami sha kundum amma wai ya wado tinkara don a ce ya tabu eh. <laughs> don a ce taɓaɓɓe ne a naɗa wani shi kuma shugaban ya ce sai mun na shi dai to ai ya gano shi ne to mu yanzu wai har turawa muke muna nema a ba mu mu zama alƙalai kai ɗan adam ya kai rikici wanda kuma ya san fa kata kata kawai yayi a ilimin sa amma wai ya yarda a naɗa shi alƙali Allah ya kawai da wuya ka samu alƙali da katon tumbi a wancan lokacin Allah a wancan lokacin wuya ya cika masa damba babu a wancan lokacin darura kawai ya ishe shi kullum bincike da tunani da fargaba tsoro yake yi kawai kar ya zame daga kan tafarkin Allah akwai hadari wannan aya tana da ban tsoro to lallai ne wajibi ne mu yi ƙoƙari mu yi tsaye fi ɗariƙin hukumi cikin hanyar gano yadda hukunci yake awwalan wafil hukumi nafsi bayan mun gano hanyar hukuncin sannan shi kansa hukuncin mu jage wajibi ne mu tsaya mu ga mun yi hukuncin bil adili ya yace wa dariqul hukumi hanyar hukunci shine allazi huwa da kulu fi umumi qawlihi ta'ala wanda shine shaida ka tabbatar da cewa duk abin da za ka yanke hukunci a kansa akwai shaida akwai dalili mai ƙarfi ba wai haka kawai za ka tsani abun ka shi rashin gaskiya ba lallai ne a tabbatar da an kiyaye sanin hukunci da yin hukuncin da shaida tabbatarsa shi ya sa Allah ya ce an tu'addu al-amanati ila aliha lalle ku mai da amana gun masu ita ka san filin nan tabbas kai ka san na wane ne to amana ne ka tabbatar da an mai da wa wani filinsa dalilin shaidarka ka tabbata lalle kana nan wane ya karbi kudin wane kuma ba ba ka shaida cewa an biya ba to lalle karka ce a ah, ni wallahi ban sani ba ina ta harkoki na ban ma lura da me suke ba a ka ce eh tabbas an yi ga yanda aka yi ga yanda aka yi don amana ka koma gun mai ita duk abin da ka san cewa da shaidar ka ne za a maida wa wani haƙƙinsa to kai kokari ka bada shaida daidai shaida ita take zama ginshiki babba a wajen yanke hukunci alƙalai suna jin daɗi idan suka samu tabbatattar shaida za su yanke hukunci ba fargaba amma duk shari'ar da ta zo musu a rikice ba shaida ko kuma babu ko a shaida sai aka samu wani mutane guda biyu wannan ya zo ya ce gona ta ce ni na kare ka kana da shaida yace eh waye shaidarka sai ce wani da wani da wani aka kira wasu wani da wani ku ne shaida tsakaninku da Allah kun san abin da yake faruwa da wannan ce eh. Lallai lokacin da ya zo garin nan wuri na ma ya karbi gatari da gatarin sai kari shi ya kare na Yake ba shakka da ni muka zagaya ɗayan yake har ma yana sassaka wannan kaga wannan sassakin shi ya yi nan ya sassake nan da nan da nan duka a kan matsayin nasa ne wasu manyan itatuwa sosai to kai kuma waye shaidarka shi ma ya samo wasu tsoffi guda biyu da sawa ya ce waɗannan su ne shaidarka ya ce ilalle eh, tare muka zagaya da jauro ya nuna masa daga nan zuwa can zuwa nan kaga nan nan muka bi muka bi nan muka bi nan sai suka ce lalle haka haka a kai tabbas alƙali sai ya nemi tsoron tsuwa yanzu kowa ya rantse to ya zai yi waye shaida ta tafi yayi a cikin nan wai eh me tsaka to su yin can su ma bakin da suka zo suka ce eh, lallai nan aka bi da mu manyan itatuwan nan ba wannan ita sai da muka tsaya ma har zaura ya taba shi ce nan <laughs> eh yanzu alkali sai raba musu gonar sai ce to wanda duk ya san fa haƙƙi ba nasa bane to ya ji da kansa a lahira ni ba ruwa na amalu bi zawahir wallahu ya tawalla sarari muna aiki da zahiri Allah yake aiki da batini tabbas akwai marar gaskiya a cikin ku amma kowa da da kowa ya zuwa to me muka iya sai ya raba musu ita tunda kowa ya zo da shaidu tabbatattu ya yi zuwa kuma to wa za a hana a ba wani sai a raba musu wanda ya san ƙarya yake shi ya san ƙarya yake ya runguma wa kansa tashin hankali domin an ce duk wanda ya zalunci wani taki ɗaya haka ba na ƙasa to za a ba ɗaffako shi daga ƙasan bakwai zuwa sama da shi za a je filin tashi hankiya ma yana ɗauke da shi a sama ba zai iya ba kuma dole sai ya iya kuma kowa yana ganin sa ga mafi amana fili to yaya wanda ya ci jeji guda yake nan kakansa ne ya tsare don ƙarya wani irin kakanni gare ku ne aljanu ne a ce nan duka kakana ne ya tsare ne a yi ta yawo ne iya in mutu yana tsaya can ba za a gan shi wai duk kakansa ne tsari a'a ai ta saurayi ne amma ai aljani ne ko yanzu da ake da kayan aiki da wuya wannan aiki wurin ya nomu balle da da kawai karfin hannu ne eh? ya mallake kayan talakawa gaba ɗaya ya sa waya ya kewaye ya zai yi da shi ranar gobe kiyama haka Allah ya sauwa to ta wannan hanya ne ake samun yin adalci mutum in zai ba da shaida ya bayar ta gaskiya domin wancan an bidire aka ba shi dubu ɗari biyu duk bai da kokobo wannan ma dubu ɗari biyu da Allah ku ce da ku muka zagaya da jawo wani can ma a ce an bidire shi ma ya kama wasu sassu ya ce ku ce ma kai ka ce lokacin kana matashi kai kake sassaka nan eh to ɗari biyu da daddare kawai an baka dubu ɗari biyu cikin dare kuma ba Allah ka sani ba ba manzon Allah kake bi ba ba za ka watsa ko a jihu ba sai ka zo kai shaidar karya yawanci ba ake dau aka ake daukar shaidu fa na ƙarya na ƙage wasu suna nan suna jiran a dauke su shaida kawai a karanta mana yadda abun yake shikenan sai ka ga matsayin shaida ga kuma lauyoyi shi lauya zai ce gaya mun gaskiya sai mutum ya faɗi gaskiyar tabbas ne na kashe shi amma da ya ka kashe shi ga yadda na yi don ka gaya mun yadda kai kisan na san yadda zan yi in mai da kisan ba na ba sai ya gaya masa da yadda ya yi kisan da yadda ya kisan shi kuma in ya zo sai ya zaya. kawai a gaban jama'a yana juyawa yana ɓata rai yana zare ido wai sai ya mai da kisan nan ba a yi ba kuma ya zama ba a yin ba sai a ce ya yi firi to Allah ya sauƙin akwai aiki na muke na'am to shi ne abin da ya sa ai Allah ya ce idan za ku yi hukunci tsakanin mutane an ta ku mu bil adli ku yi hukunci da adalci wa idza hakamtum bainan nasi an ta ku mu bil adli thumma qala subhanahu inna allaha ni'ma yuhibbukum bihi lalle Allah ma dalla da abin da yake muku wa abin da shi asluha ni'imma ni'imama asalin kalmar ni'ima ma sai aka shiga da mimun din farko cikin mimun din da biyu bayansa ma ya ibu kumbe kai lallai madalla da wannan abu da Allah yake muku wa'azi da shi جعل الله سبحانه وتعالى الأمر بهذين الشيئين يا na ne? walakin udghimat al tilmin, an shigar da wannan mimi bil a cikin mimi na faɗe shi don dai kawai larabcin ne babba ba hmm. min babi idghamil aminani kabiri li'anna idgham domin shi wannan shigarwa la ya kunu bainal jinsaini illa idza kana al-awwalu sakinan baya shiga cikin ainihin waɗannan jinsi guda biyu sai dai in na farkon ɗaurare ne a ce ni'ima ma to sai a ce ni'ima wa huna sara al-idgham ma'a anna al-awwala maftuhan shi yasa a anan ya kasance saboda kasancewar na farkon mai fataha ne ni'ima ma sai zama ni'imma wa kaunihi ni'imma yayi bikum bihi ja'ala Allah subhanahu al'amru bi hadaini al'ashay al'amru bi hadaini shay'aini umurni da wayannan al'amurra guda biyu shine ada'ul amanati wal hukmu bil adli maw'iza ya mai da waɗannan abubuwa guda biyu a matsayin wa'azi wanda mun yi bayani a ko akan yadda al'amarin yake li'annahu tuslihu bihi al domin da haka ne zukata ke gyaruwa muka ce lallai ne idan babu wa'azi zuciya ba ta kyau idan kuma a wa'azi ba a kiyaye amana ba ba a kiyaye adalci ba nan ma al'amari baya kyau dole ne hatta mai wa'azin kansa ya kiyaye amana da take kansa ya faɗa wa mutanen da suke shauraron gaskiya idan ya gaya ya yi munamuna ya gyara son zuciyarsa ko ya gyara son zuciyar sarkinsa ko son zuciyar babansa ko son zuciyar jama'arsa ko son zuciyar mai gidansa to ya ci amanar wa'azi ya ci amanar ilimi ya ci amanar masu shaurarensa dole ne ya zama adini sai ma mai shauraro ya kamata ka yi adalci ka shaurari abin da shi yake faratun daga farko har ƙarshe kar ka je kai ƙarya ka ce shi ya sani sannan kuma kar ka ci amanar ilimi bayan kaji an ce ba kyau kuma ka je ka ci gaba da yi zalunci ba kyau ka je ka ci gaba da zalunci yanzu wani yana tashi daga nan ne ya kawo ya shiga cikin dubne abin nan kai gire sai ka ga kwama nan da zai rika yi kafkar ba daga makaranta ya tashi ya sabo kasuwa ba ya ci amanar ilimin da ya yi sannan kuma yana zalincin bayan Allah a kasuwanci riba bai bari ba coge bai bari ba murdiya bai bari ba babace ne bai bari ba mun da ana duk ga sunan yana ta aikatawa a cikin kasuwancinsa kaga wannan ya ci amanar ilimin da ya ɗauko ya ci amanar wa'azin da ya shaurara ya ji bai amfane shi ba Allah ya tsare ne a aina ne na'am hmm, Kuna taɓa da ne kuma Allah ya zai na gani gani ba da ya gani na gani. na'am to wal hukmu ko li'annahu yuslihu bihi al qulub domin da shi ne al qulub zukata yuslihu suke kyau wa kullu ma yi yuslihu al qulub duk abin da yake gyara zukata to ai ya zama ne fa huwa ba. wa'azi ne duk abinda ya gyara maka dukiya to ya zama wa'azi abunka ko da kawai cewa aka yi ka daina ganganci ka daina ganganci ana kama gargadi ne kaki rannan sai gangancin kai kai ka kawai zai kaje ka dawo a kare tiktok a kami na gawa a wani da ya dauko ne ana zai daga kasuwa zuwa nan mutumin gombe ne da ya ga wani ya zo ya yi haka ya yi haka ya wuce wace wayo baka ga wa'azi ba sai dai duba nan duk ya kukkurje nan an kike ganganci ne da ba wanda ya kai ni ganganci yanzu na daina bai yi wa'azi ba wani ne yake ba mu labari ce wani ɗan malamin malamin tsangaya alaramma to ɗan irin takadarin nan in ya ɗebo tofa sai ya zo daidai ko a gidan kawai ya kwana ya turnuka abun kawai ya gori ya faɗa gida da keken ana ta cewa ne bai dace ba wata ran yaro zai fito ko wani bawan Allah ko yaya ko yaya ce haba yau eh, keke kuma mu yanzu ta ina ne ba za mu sarrafa ta ba don ubanta dan alalan mun ke rannan kawai ya karyo kuna da ya ja boris kawai ya shiga tsakanin kafafun ubansa ya daga uban ya kada aka ɗauke keke kan uban aka ɗebi uban aka kai gyara <laughs> aka kai gyara ubantukum sai ake da keke bugu ba ya lalace daga rannan bai karawa keke ya shiga gida da shi ba shi kuma kaga wa'azin sa da baki bai mar ba sai da ya share ubansa kuma to Allah ya kyauta akwai wani wanda aka ce ya ɗanai. shell ana cewa ba ko ina ake dana irin waɗannan ba da mutane suke bi ka dana sannan kuma ka dan barbar kasa. ka boye ka yayyafa ganye wani bawan Allah zai zo ya kaka bushiyar nan akwai masu zuwa suna cin abinci a duniya irin bushiyoyin nan ne masu yaya yace rai suna zuwa wai shi ya dana wa bili ashe uwarsa sun je ɗiban yafiya kawai aka ki kama kowa ya da uwarsa ta zo ne kawai ya ta taka to ya aka yi kowa ya zo mi baya takawa sai da uwarsa ta zo eh. yana ta ya ji kat ya ji wayo Allah ya ce ba biri ba ne uwarsa ce to Allah ya sauko duk abin da ya gyara maka zuciya ka daina yin wani abu mummuna to wa'azi ne mau'iza wa'azi yakan zo da hanyoyi daban-daban fa lokacin da aka yi kwarara masu irin wannan hulunan sun yi ciniki irin wannan yana nan na akwai lokacin da aka yi wata kwalara ni goji suka rinka yin tarbi to yanzu sai su ga an gari ni ga age bayan gari da shi ya mutu sai ga gobe ma sai ka ji la ilaha illallah ni ga da tarbi da ya kula ya zama mutumin kirki sai kai baba alƙura hulawa ake yi wallahi shi ma ta yi eh, shi ma wani ma sun dura shi gidan gafiya ko an dura shi gidan gafiya kai wai ba ina ya ce shi ma alƙura ya shiga gidan gafiya eh wai shi ma ya shiga cikin gidan gafiya da rami ko to lokaci guda sai kaga kawai daga an kira sallah ne kaga sahun gaba kan ba na ku bane ku da kuka saba su kawai sun cika ni ka ji ta kuma sai na ta na da ila illallah wai shi cika da imani ya shi wa azima a ce in Allah ne zai yi bai da wahala ko? <laughs> wa kullu ma yuslihu al-qulub duk abin da yake gyara zukata fa huwa mau'izatun wa'azi ne wal qiyamu bi hadhihi bi hadhihi al awali lura da tsayuwa da wayannan al'amurra umurni da adalci umurni da ainihin riko da amana to wannan ba karamin al'amari bane la shakka babu ko kokonto annahu yuslihu al-qalb zai gyara zuciya idan aka ce an yi wa mutane wa'azi sun kiyaye amana ba sa ci sun kiyaye adalci ba zalunci to lallai zuciya za ta yi kyau duk zuciyar da ba ta zalunci sannan zuciyar ba ta cin amana ai mai zuciyar ya yi kyau inna fil jasadi mudga cikin kowane jiki akwai tsokan nan ba tsoka akwai ta ita ce zuciya idza salahat idan ta gyaru salahal jasadu kullu duk jiki ya gyaru za fasadat idan kuma ta ɓaci fasadal da kullum, duk jiki ya ɓaci don can surarka da nutsuwa da kake nuna wa mutane zuciyarka mummuna ke aikin banza ne jikinka bai da kyau amma in zuciyarka tana da kyau duk munin gangar jikinka kyakkyawa ne a gun Allah zuciyar Allah yake kallo la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum wala ila libasikum wala wala wala wala walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum sai duba zuciyarka don Allah kake sai dubi aikinka kyakkyawa ne aikin ya dace da karantarwarsa to shi kenan kai mutumin kirki ne ko da abun mutane ana kabata ka in dai ya dubi zuciyarka don shi kake aikinka kuma daidai da yadda manzon sai koyar haka kake shi kenan kai ne mutumin kirki zuciya in ta yi kyau jiki zai yi kyau in zuciya ta ba jiki ba zai taɓa gyaruwa ba zuciyarka ba kyau ko da aikinka yana da kyau sura jikinka tana da tsafta rigunanka suna da kyau ka iya nadi ka iya sa kaya irin na sunna iya rabin bauri ka komi ka yi daidai zuciyarka mummuna aikin banza ne wallahi <laughs> ka yi shirme kawai kana ci da addini ne ka wuce kana iya kana nuna kai kwararre ne mu ne ahlus sunnati wal jama'a nanu salafiyun zuciyar kafa Allah yana kallon Allah yana kallon zuciyar waɗansu samari suka gano suka aje gemu mai kyau da rage kyawawan mutane farare suka aje wandunan inda za a je da tuwaki da ƙura'ani suna tafiya in suka je wuri su yi wa'azi to za a ji rediyo a su babbata sai su ce to in akwai mukan yawo domin taimakawa waɗanda aljanu suka taba ko wata damuwa domin shari'a ta tabbatar da ruƙiyya. eh ruƙiyya. <laughs> suna neman ruƙiyya suke yi to da wuya a samu gun babu wannan sai ka an kamu wallahi malaman sunna malaman sunna wallahi sai aka kai musu yar wani limamin dama an yi an yi abu ya gagara liman ya saukar da su a gidansa duk in aka zo ayi yi sallah a wa'azi a haɗa musu abinci mai kyau da kaji suna mata rikiya bayan an tafi bayan wata uku ta kama amai aka kai ta likita ya auna ce alhamdulillah tana da ciki wata uku liman <laughs> cikin wata nawa wata uku don ubankiwa ya ce su ustazu ne <laughs> eh eh su ustazu ne masu rukiya to zuciya tana da kyau ne ba ana ci da addinin ba ne kawai ana samun kuɗi sannan kuma ana biya wa zuciya bukatar ta an rabe da kuɗi akwai waɗansu samari a jasu aikin su kenan su kuma yin rufiya amma ba wai suna yin wannan din ba ne ba wai suna ha'inci wajen mata ba a ruƙiyar ce za su zo su tsara ta su tsara ta su tsara ta su kuma in suka je su masu rukiya ne sannan kuma za su ce idan akwai mai takawa mai tsoron Allah a karatun ƙur'aninsa ya iya to ga rukiya mun buga mun fitar kaza kaza ne mutum ya zai iya yi ma ba yi mun zo ba sai kaga ana ta tsaye so kuma sana'a suke ke <laughs> sai su je su buga takardun suna yawo suna sai da su na rukiya ne ai zuciya mai kyau ita ce ba wai ibada mai kyau ba ba kuma suka mai kyau ba a samu ibadarka da zuciyarka duk sun yi kyau sannan ka gyara tura jikinka ka gyara ka yi tsafta da imani yana daga imani shi ma sannan kuma dukun dukun ba shi ne ke nuna kai kuma ɗan kakawa ne ba ka san da kuma da kazanta ake yi wa Da ka mutum bai damu da wanki ba bai damu da taje kansa ba in ka ganshi kamar maukaci ce ku gane shi wani ne <laughs> Eh, akwai wani mashayin giya a maiduguri yake biyo ta tsangayar mu yana faduwa yana tashi wai shi sharifi ne sai ka ana tallabar ana taimaka masa har a kai shi gida wai ai wani abin nan sharifi ne ku ba su ganin su a buge sharifi ne jikokin annaba jikokin annabi ke gidan su duk sharifai ne da safe za a ga ya fito da fara shiga kal ka zama ba da iyar sabula in ka gashi gwanin sha'awa gashi fari amma da ba yin zai dawo ya yi tatin nan yake biya zangayar ɗanke lori a ran mata da kai za ka ɗan zangayar ɗanke lori wallahi in ya zo manyan mutane su za ga suna tallaba masa wai ai sharifi sharifi da giya Allah ya sauya ai mutu Hmm, sun makara sannan sai ya ce lallai Allah sani mai ji ne in inna Allah ka kana an basira ko lallai Allah ya kasance tun da ɗaya haka yake mai ji ne mai gani wa qawluhu kana yace hadihi filun lakinnaha maslubatun saman wannan fi'ili ne amma wanda aka tuɗe zamani ba za ka ce ga tun lokacin da ya fara ji ba ga tun lokacin da ya fara gani ba a daɗe tutur tun fil azal an ne filan kun gane wani ba wai kana ce ta ya kasance ba don kai da yaro ne sai ka zama babba ba zamani a ciki eh akwai da kana ji sai ka zama kurma ba zamani a ciki da mai gani ne ka zama kawo ba zamani a ciki to don haka shi Allah sami'an ne basiran ne tun fil azal muttafiqun bi hadaini sifatai yana sifance da waɗannan siffofi tubabbu ne daga zamani فالمراد بها الدلالة على الوصف فقط abinda ake nufi da wakanan labu sami'an basira dalili ake kafawa kawai na cewa sifar Allah amma ba wai Allah ya kasance kaza ba da can kuma ba aka yake ba sai ya kasance ina fahimta ai anna Allah muttasifun bisam'i wal Allah sifance ke da ji sifance ke da gani wa inna ma kulna malam kenan yace kawai abin da yasa muka ce inna ha maslubatu zaman tubabba ce an tude mata zamani baya kasancewa ga wani zamanin da ba aka yake ba li'annana law abqaina ha ala dalalatiha azzamaniya idan da mun kyale wannan kanar a bisa dalilan da take zama domin su muka ce zamaniya ce lakana hazal wasfu qad intaha da wannan sifantawar yanzu da hai ake ya kani ya kana ya zama shikenan kuma ya wuce ai sarki bayero da ya kasance sarki a kano yanzu ba eh to shi allah ba haka ba ne irin wannan kana kaza din nan shi kawai kana kaza tun fil azal kuma abadan har abada kuma haka yake kuna gane ha yauwa ba za ka kyale ta a kanan ta ta yi aiki yadda take so ba dole a kirka ta ta ta koma wani bangare saboda wadatar fasahar larabci law abqainaha لأننا لو أبقيناها على لو أبقيناها على دلالتها الزمانية لكان هذا الوصف قد ka da wannan صفة ta kare ne. kana til awwal sami'an basira sai ya zama kana ya kasance fil awwali da can sami'an mai ji basira mai gani yanzu ba yanzu ba haka bane yanzu idan mutum ka gashi yana yana tafiya da sanda yana lalubawa ce ka ba ya gani yace kana basiran min qablu da ne gani ne kafin yanzu to wannan kanan ai zamaniya ce ko da yana gani yanzu ba ya zama kawo wannan fa da ba kurma ba da yana ji to yanzu ba ya zama kurma ke kun gane wannan abin da mala yake so mu yi amfani da shi kenan wajen inda ya kamata mu aje wa wannan kana din hukunci a ah. amma al'ana amma yanzu falaita kazalika kenan yanzu ba hakan yake ba wa ma'lumun abun sani anna hadha ma'ana fati idan muka ɗauki waccan ma'ana ma'ana ce fatatta ba ta dace ba babi fatattar ma'ana ce wa inna mal muradu annahu muttafiqun bi hadaini al wasaini as-sam'u wal basaru abun sani kenan shi ubangiji sifance ke da waɗannan sifofi guda biyu ji da gani ala da ala dawani na har abada wa kana fi mislu hadha asiyabu yuradu biha at-ta'kiku wannan kanan da aka kawo ta a wajen misaltawa a wannan tiyaki ana nufin tabbatar da ji da tabbatar da gani ga Allah subhanahu wa ta'ala tun fil azal kuma har abada ko mu kwana a ƙauye saboda rana ta yi dama ba mu soma da wuri ba saboda rashin inji ko don muka ce za mu ƙarasa wannan karatun gaskiya za a ƙosa ga harkokin yau da kullum ga kuma ba a karya ba don haka muna ganin a nan za mu taƙaita daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ka sanar da mu abin da mu sani ba a addinin mu da rayuwar mu ta duniya ka sanar da mu abin da zai amfane mu duniyar mu da lahirar mu ka fahimtar da mu ka ganar da mu ka ƙara mana ilimi a kullum mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati kamar yadda muka sanar a kuskuren sanarwa muka ce juma'a mai zuwa ne walimar ga kamayo ashe juma'a can ta kama ne kun gane ba wannan ne zuwan nan ba juma'a ta sama sannan sai muka ce ya dace da walimar idan ba su ma a lissafin da suka yi zai zama juma'a ko to sai muka ce su ba za a yi a juma'ar ba in aka ɗaura aure ran juma'a ran asabar za mu gaji yauwa in muka yi a mayo ran juma'a wa gari kuma sai unguwa mu tafi jakilan ba saboda a rannan ne ma aka fi samun sukuni ranar asabar an fi samun motoci ba wata kasuwa wanda take mai tsare mutane sosai ko to haka sai kuma bace eh a ina ne ita to sai kuma alhamis din nan jiya kuma baka tuna mana ba kenan idan aka yi ran alhamis sannan juma'a sannan asabar a jere kenan shirka shi to kenan dai alhamis din sama da juma'a sama da asabar din sama duk muna da walimomi kun gane eh wacce za ka fara ita ce ta tsangaya sai ta ga damayo sai ta jafi lamba to Allah ya taimake mu don haka sai a yi ta suna wa juna daidai Allah ya ba mu ladarsa kuskure Allah ya gafarta mana mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ka gafarta mana da iyayenmu da malamanmu da yan uwa musulmai waɗanda suka rigaye mu ka karɓi rayukanmu ya ubangiji muna musulmai Allah Ubangiji muna roƙonka ka cusa mana imani tabbatacce na har abada ka sa mana ikhlasi da mutaba'a a cikin ayyukanmu Allah ka sa mana tawakkali gare ka ya Ubangiji Allah kada ka raba mu da addini mu har mutuwar mu Allah muna roƙonka wannan bala'i da yake yawo a doron duniya Allah ka kawo mana ƙarshen sa Allah ka yaye mana wannan ciwo wa'anda suka kamu Allah ka ba su lafiya wa'anda ba su kamu ba Allah ka kare su wa'inda suka mutu ko musulman cikin Allah ka gafarta musu Allah ka don kofe wannan bala'i Allah ka durkusar da wannan musiba Allah ka yaye wannan bala'i akan bayinka ba don halayensu ba ba don ayyukansu ba ya Allah don rahamarka don jin kanka don haƙurinka ya Ubangiji ka taimaki bayinka ka yaye musu wannan fargaba da suke ciki abun yana barazana ga rayuwarmu yana barazana ga addininmu yana barazana ga tawakkalinmu yana barazana da imaninmu wajen karɓar ƙaddara ya ubangiji ka gaggauta mana ya ubangiji don roƙonka muke ba tilasta ka ba Allah ka gaggauta ka taimake mu ka faranye mana wannan bala'i da yake ƙoƙarin kafirtar da bayin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah ka karbi du'a'in mu ba don ayyukan mu ba don rahamarka don jin kanka don tausayawarka ya ubangiji akwai alamomin bayin Allah za su shiga matsala ba wai matsalar ciwon ba matsalar dokoki in aka ce an hana shiga da fita an hana kasuwanci an hana ibada bayin Allah sun shiga matsala Allah ubangiji kada ka tabbatar da wannan al'amari Allah ka sama mana sauki da wuri ka kawo mana ƙarshen wannan bala'i tun tun bayin ka ba su ga cikin matsala ba hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين